cuta ta ɗau cuta kashi na biyu bismillahi rahmanir rahim a hankali sauki a jiya zuciya tare da kamun hannayenta da take matsuwa cikin juna ya riƙe sun sha jallalle da ba sai shaƙi suke ɗago sai zuwa bakin sai sun bata tsakiyar su ɗaya bayan ɗaya sosai ta sake ƙanƙame jikinta da sun ne kanta da kunya na kunya babu gaisuwa lau ya faɗa ce mata irin siririyar murya kanta na sake sunnewa cikin tata murya da take rawa ta ce kai haƙuri ina yini ai baki a laifi amarya ko da kin kashe jeje ma dama wannan golden voice din naki nake son ji ina miki barka da zuwa gidanki fadarki alƙawarin Allah ya cika yau ga ni ga love ɗina a gida daya matsayin ma'aurata babu abin da zan ce da ubangiji sai godiya ki sa a ranki harar abada baki baki shi. ko aljanna ke kaɗai ce marushi ta saki a karo na farko sai dai ba wai ta amshi kalamin nashi bane ba da muhimmancin riƙewa ba dan duk da ƙananan shekarun ta kuma ita ba mai yawan hayaniya bace ba da taron ƙawaye Yana da ilimi, ya sha jin yayin su da faɗin yadda yadda da irin waɗannan kalamun a bakin namiji yaudarar kai ne kawai. Shi ko tuni murmushin nata ya ya kashe sa, dan a kalaman sa sun yi tasiri ne da yake bukata. Tashi daga ƙasan ƙasan da yake koma saman kujera kusa da ita, gaba ɗayan ta ya jawo ta ta koma saman cinya sai rungume ta tsamtsam yana sauke numfashi da sauri da sauri. Dan maganin da MB ya basa ya fara aiki, ita ko ki ɗaya ta gama rikicewa da kunya. da kuma tsoro sai dai bata yunkurin jaye jikinta ba kamar ɗazun ba tsawon na uku suna a haka kafin ya ɗago fuskar kalanta yake tamkar abin ya fara ganin ta a nan ɗin ma dai ya ja wasu mintuna biyun cusa ne muke ɗauke da ita yana faɗa. ku je mi sallar godiya ga Allah sannan ki ci abinci daga nan sai ki ya fara sa faɗa mata cikin kunne yana sakin wata siririyar shaƙiyyar dariya ita kwaji ta yi gaba ki ɗaya ta rikice ga shi da ɗauke da ita sai kawai ta sake cusa kanta cikin jikinsa har suka iso ɗakin bata yadda ta ɗago ba Na ɗakin da ya kai ta bane ba ɗazun ta fahimci hakan ne lokacin da ya sauke ta a ƙofar toilet ɗin yana faɗin. Je alwala, bara na rage rigar nan ta min nauyi. Kanta a ƙasa ta amsa da tu. Ya bi ta da kallo har sai da ta shige sannan ya juyo yana murmushi da ƙoƙarin cire babban rigar tasa. Cikin sauri ya ƙarasa jayi rigar daga fuskarsa. Kirjinsa na wani irin harba sai kuma ya ga da sauri ya kalli ƙofar toilet ɗin. Sake waigowa ya kuma kallon gadon. Auren ta ce dai da ta shiga toilet akan idanunsa yanzu zauna tsakiyar gado kuma tana murmushi. Ko dai kwaya yan biya bani ne ya faɗa a zuciyarsa jikinsa na rawa da sauri ya juya baya zuwa kofar toilet ɗin. Buɗewa ya leƙa. Halima amarya da ke fara alwala ta ɗago da sauri. Sorry ya faɗa bakinsa na rawa tare da ja mata ƙofar ya rufe yana juyowa. Yanzu kan gadon wayan babu kowa. Yana nan tsar da shi a gyare tamkar yadda suka shigo suka same shi. Sautin kuka ne ya fara ratsa ɗakin a hankali har ana shishshika da sauri ya buɗe idanunsa ɗaya da ya limshe na jiralib da farko ya fara na da farko ya fara waige waige jin zai faɗi sa shi kaiwa zaune bakin gado a bisa tsautsayi bai zauna da kyawu ba ya zame kasan da wanwar sai kuma ya miƙe zaune digadigansa zuciya suna wani irin gudu a cikin ƙirjinsa ƙaruwa sautin kukan yake sai dai babu kowa a ɗakin sai shi kaɗai ɗin halima dai bata fito ba cikin tsimar jiki ya dafa hannayensa duka biyu ƙasa da nufin jan jikinsa ko da rarrafe ne ya kai ga toilet ɗin ya ja canɓalu cikin lema mai kauri da kuma ɗumi da sauri ya ɗago duka hannayensa ya bala'in waro idanunsa waje da mai da kallon sa ga ƙasa tabbas jini ne malala a duka kofar. tamkar da ta tsin yake ga sautin kukan nan na ƙaruwa a karo na farko zai je fushi da kuka kawai idanunsa a hanyar toilet ɗin komai da ya faru ɗazun ya kuma da masa a zahiri na shiga uku ne jazul muke faruwa da ni ya sake barkewa da kuka da ce ta da ɗakin a maimakon kukan da ake rairawa da farko kamar kaɗawar iska a cikin kunnensa aka gwargwada masa o oh, oh, oh, mazan fama kuma da kuka haka kar ka bada maza mana jeje ango sai kuma aka kirkire da dariya mai cika kunnuwa da ta sake da jeje kamar kyafta ido aka kuma daga shi cak aka sauke saman lafiyan gadon ɗakin da ya tashi da alfarman yana kokarin zabura ya miki aka rungume shi mai hmm, di ina kuma za ka ka san fa wannan ran na musamman ne a gare mu aka faɗa masa a cikin kunne ana kai ma wuyan sa sun bata ba da zaɓin da ya wuce wage baki ya barka ihu kawai ko zai samu agajin wannan tashin hankali daga makwabta sai dai me yana wage yana wage bakin canab aka cafke harshen su cikin wani irin salo aka hausan ba da tare da sake an kame sa ta ma da jeje ya so wani yunkuri ya kasa haka yana je yana gani aka sulle shi zigdir kafin a sakar masa baki ta da jirkice shi ya koma ƙasa aka masa rumfa fuskar su ce ta bayyana idanunsa ta sakar masa lallausan murmushi da kuma kashe masa ido ɗaya cike da salon so da kuma ƙauna. Maidi, ya kake abu kamar wani matsoraci, kar ka manta wannan shine dare mafi girma a wajenmu. Daren da kake da faman zumuɗin zuwansa da lissafinsa, ta ƙare magana cikin wata iriyar shagwabbiyar murya tana shafa fuskarsa. Jijjuya kansa kawai yake yi, hawa yana gangaro masa, magana yake sanyi amma da alama sautinsa ya gagara fitowa, sai lips ɗinsa kawai ke wata irin rawa ga hawaye ga majina ga zufa sun masu cirkaf a kyakkyawar fuskarsa abokin shan gyara iri daban-daban sumbada ta sake kama lips ɗinsa tana dariya sai kuma ta ɗaga shi zaune ita ma ta zauna tana zama har da tankwashe kafa suna fuskantar juna ita dai sanye take cikin tufafinta har da mayafi shi ko an masa zigidir sai faman kare jikinsa yake da hannu dariya ta sake kwashewa da shi tana kallon yadda yake mammatse jikinsa cikin dariyar take faɗin ha ba gona menene kuma na ɓoye jiki bayan su nake na kalle ka da kyawu yau ɗin nan kar ka manta ka zama alima alima kuma ta zama kai jiya ka ɗaura mana aure yau aka kawo ni gidanka me ya rage kuma gare mu banda baje kolin soyayya di ko ka manta kana tare da lab ka ce yar shila yarinyar nan mai shekaru goma sha bakwai kacal mai tarbiyya da ilimin addini kamila ga kuma kunya kullum tana cikin hijabi yar malamai da bata sun komai ba sai zuwa islamiyya da aikin gida haba mai jeji ta ƙare faɗa da salon shagaba a yanzu ma har tana turza ƙafafu a gada sake barkewa da kuka jejiye lokacin da idanunsa suka sauka kan ƙafafun nata don maimakon kafa shi kan tankwafatai ya gani irin na shanu da kuma dokuna ganin kafar yake kallo yana kuka ita kuma ta kalli kafar sai ta barke da dariya har da kwanciya kafin ta tashi zaune da kyawu tana haɗe fuska tamkar ba ita ce ta gama dariyar ba habasa ta kamo ta da matsu da fuskar sa haka da tata ta sambaci sa sai kuma ta zuro wani irin dogon harshe kamar ana fitowa da abu a rami ta fara lashe shi duhu kawai ya sake sumewa da murnarsa ya shigo gidan yana fama washe baki tun a farkon tura kofar sunan gidan yake kwala kiran sunanta tamkar mai shela my queen my queen kina ina ne wai ni kan fito fito ki gani fito fito my queen har cin tuntube take wajen saurin fitowa daga bayan ne ta fito a rikici saboda kiran da yake faman kwala mata amma da sanda bokitin wankan su da ko da yaushe yake a bayan ba ta fito ba a karamin tsakar gidan da bai wuce cin tabarma biyu ba suka ci karo kafin ma da ce wani abu ya eh, wani kalar jawo ta rungume ta da daga ta cike da farin ciki ya shiga juyi da ita dan iyu ta fara mara sauti ta da roƙon ya sauke ta tana faman boye fuskar ta cikin jikinsa shi ko da ya san bata son hajijiya san bai sauke ta ba sai faman dariya da yake sa yana ci gaba da sa sai da ya mai isa ne ya afka kofar da ke kusa da su falo ne matsakaici dan kujeru da aka kawata su da shi a mugun matsa suke tsakar falon kuwa bai wuce girman sallaya ba duk da ya sama dogo kujera yana haƙi ita ko ta sake an kamisa har yanzu fuskarta na jikinsa sai da kusan mintuna biyu suka shuɗe ta ji hajijiyar ya sake ta kafin ta ɗago tana tura baki da kwaɓe fuskar tamkar za ta yi kuka a shagaba ta ce haba husbi so kake ka ga bayana ni dariya ƙyalele da shi cike da nishaɗi ya fita ai mai ganin bayan ki sai kin juya sai kin juya my wala wani farin ciki ne na shigo da shi wanda na tabbatar idan kika ji shi yau kyauta ta sai ta kasance ta musamman ne wawo mijina ba ni da sha manan ai dole ki sha ko matata sarauniya ta don haka rufe idanunki rab ta rufe su murmushi na sake kawata kawata ta kansa a black beauty fuskar ta mai wani irin sirrin laushi da shiki ga dan karamin bakin ta da ya fi komai kawata sirtaccen kyawun nata hannunta na dama ya kamo cikin nasa yana ci gaba da murmushi ya ciro abu aljihunsa ya saka cikin hannun nata ya rumtse yana faɗin zaki ya buɗewa buɗewar dai da sauri ta da ware, tafin hannunta ta ɗan zuba maki tsin kitson idanu zuciya ta dawo da irin rawarwa, sai kuma ta dago da sauri tana kallon sa da girgiza kanta Usbi ka bar ni ka bar ni da Allah kitsin na me haka ido ɗaya kashe mata ta da jawo jikin sai rungume ta har zan da ke jikin jikinta yana kwancewa ba su damu da hakan ba su duka su kankame juna a cikin ta ya rangwada mata maganar da ta saka ta dagowa da sauri tana kallon sa idanun ta baki dai a waje cikin rawar lips idanun tana kikkiftawa ta furta na kafa da fake ta yaya ta kasance bayan na san koki na keke ba mu ba da hanyar samun sa a gidan nan balle motar motar ma har a gidan iko Allah kenan dijo nan a hankali ta ce haka ne sai dai komai ai yana da sala ta yaya hakan ta kasance Kar ki damu zan sanar da ke komai amma fara mun hakuri na dan na dan watsa ruwa ki bani abinci kuma na ci da yunwa yunwa nake ji sosai Allah ko ban ci komai a cikin nan na ba tun karan da muka yi da ke da safe duk da zumuɗin da take haka ta daure ta danne cikin ƙarfafa kanta ta daure ta ture abin da ke tsikarin zuciyarta ta miƙe tana murmushi fita ce a falon babu jimawa ta dawo kusan a tare suka daga labulen don haka ta ɗan jaye baya ta ba shi hanya fita yana sakar mata murmushi ta maida masa martini cike da son karfafa kanta numfashi mai nauyi ta sauke lokacin da ta sake kaiwa zaune a kujera idanunta akan kitsin nan da ta kafe su da idanun zuciya tana ci gaba da kai kawo haka kawai take jin take dan jin kamar tsoro a ranta sai dai ba ta san dalilin hakan ba domin a zahirance ba tsoron ba tsoron ya kama ya kamata a ce ta ji ba murna ya kamata a ce ta kowa da wannan alkhairi da ya same su ba don komai ba sai dan tuna baya tuna baya akan rayuwarta da dafi kafin aure tuna baya kafin zama wasu ƙarƙashin aure tuna baya bayan zama ta su ma'aurata har zuwa yau nan da suka waye gari a matsayin da suke kafin wanda ke neman canja su a yanzu nan sunanta shine Khadija ya ta farko a wajen iyayenta tana da kanne hudu duka mata sai namiji daya ya kasance a su Mahaifinsu ba mai kuɗi ba ne ba, sai dai mai ƙarfin hali ne da wadatar zuci. Wannan imanin nasa ya saka su tashi a gidan a gidansu matsayin 'yan gata. Ba ma gidansu kawai ba, har a cikin dangi da yaran anguwa sun kere tsara. Dan komai mahaifinsu tsaye yake wajen musu daidai ƙarfinsa, haka ma mahaifiyarsa tana nata ƙoƙarin da sana'arta ta sai da kayan sanyi da kayan miya irin su kuka, kuɓewa, magi, gishiri, da daddawa. Kai duk wani nau'in kayan miya na gargajiya zaka same su a gidan mahaifiyarsu. don haka gidansa ya kasance ɗaya daga cikin gidaje da ake zirga-zirga na sayayya ƙoƙarinta da ƙwazo a makaranta ya saka ma mahaifinsu burin ganin ta yi karatu mai zurfi ita da ƙannanta amma kasancewa ita ce babban sai zama nan ita aka fara ƙoƙarin ginawa lafiya da ta kammala firamare school ɗin ta ta shiga secondary inda ke ƙasan layin sa ‘yan mata sai dai makarantar iyaka ta jiniyo ce wato iya aji uku matuƙar ƙwazo da himma ta bada a karatunta inda ta kasance ɗaliba mai ɗaukar first class a ajinsu tun daga JS1 har zuwa js 3 sun zana JSS cikin nasara da jin kewar rabuwa da makaranta musamman ita da ta kasance mai farin jinin malamai saboda ƙazanta. Daren da aka yi musu walimar fita ta samu kyaututtuka daban-daban da suka saka iyayenta farin ciki ta da sake jin ƙaimi akan tsaya mata ci gaba da karatu. Sun ɗan yi zaman gida har jaraba ta fito, inda ta samu nasarar samun wata makaranta da ke can wata anguwa, sai dai ta haɗa take ‘yan mata da samari. Makarantar babban makaranta ce da duk ɗalibin da ya kasance a cikin ta sai mai ƙwazon gaske saboda akan tsinto yara ne masu ƙwazo sosai daga makarantu daban-daban zuwa nan a duk shekara. Ita ma ta ya bata wannan dama Ta yi farin ciki matuƙa da zama wata ɗalibar wannan makaranta mai farin jini da kowa ke fatan ganin ya same ta. Haka ma iyayenta sun yi murna mara misali a nan ɗin ma lissafin bai canza ba don ta matuƙar dagewa a ta a tam ɗin farko ita ce ta ɗauki ta ɗaya a ajinsu. Ta kuma sami kyautar yarinya mai tsafta da kuma rashin yin latti iyayenta sun yi matuƙar farin ciki da da ƙara ƙarfafa ta don har kyauta baba ya mata ma haka ma inna ta siya mata kaza guda ta suya mata ta ce ta yi ta ci har ƙannenta na kukan an nuna musu wariya ta gaba ss1 lafiya a tam da suka shiga ss2 komai ya fara don shine farkon labarin ta tsakanin ta da Dafik Abubakar Ja'i wannan kenan to a bangaren jeje kam a hankali yake bude idanunsa da suka yi masa wani masifar nauyi da sauri ya dan rutse su ya sake budewa ganin sai dai again sai dai yanzu ma dai a hankali yake motsa su bankar da ke juya kaɗan kaɗan ya zuba ma idanu na tsawon sakanni goma to yana kalanta da shirshi har idanunsa suka fara gani tartar tabbas ba gidansa bane ba don anan din normal sirin ne sabanin gidansa da aka yi ba sabon lafiyayyen pop da ya sha fitilu sakewar idanunsa ya yi, da kyautawa da motsa jikinsa jin hannunsa na dama ya ya yi masa nauyi sosai ga zafin da ya ratsa shi saboda fuskar da ya yi masa ya sa shi ambata ko Allah na a karo na farko duk wanda ke ɗakin suka juyo gare sa sai kuma duk suka zafar kowa na ambatan sunansa idanunsa ya sake buɗewa da kyau yana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya mahaifinsu ne sai yin su biyu da abokinsa MB da SD sai ƙaninsa guda ɗaya su karfe sa da tambaya da sannu ya sa shi motsa bakinsa da ya nauyi a hankali ya farta a na ne nan ɗin asibiti ne jazol an kakare ba ka da lafiya ta jiya yayinsa yayinsa ya bashi ansa cike da nuna alhini da tausayawa da dan sauri jeje ya duba hannunsa ganin ruwa ake kara masa ya sa shi yarda da zancen yayin nasa kokarin tashi yake zaune sai dai ya kasa cikin sauri yan da yayansa na biyu suka kama shi zaune suka tada shi tada jingina shi jikin bango da nuhu ya gyara filo suka cigaba da masa sannu kai kawai ke iya gyaɗa musu shi da ransa fal mamakin ya kawo su asibiti shi kam idanunsa ya rufe ruftan karwar da ake sarrafawa da remote sai kuma ya buɗe da sauri jin abin da an biki fada sannan ka ji abokina gaba ki ka daga mana hankali amarya da ya kamata a ce ita ke jiya sai kuma kai a naku labarin amarcin ya juye kai ne kwance a gadon asibiti ni dai Allah ya sa ba fils ɗin da na baka ba ne bai ja maka wannan bala'in tun jiya ake abu ɗaya kamar ba za ka rayu ba rawa jikin jeji ya fara ya ɗan juya ya dubi sashen da abba da yayinsa suke can ya hango su a bakin kofa alamar magana suke sake idanun idanunsa ya kan yan biyu da sd da ke tare da shi kawai muryarsa na ɗan raba ya ce shi ya kana nan waye kuma ya kawo ni sd ne ba shi amsa yanzu kam da tun jiya da safe aka kawo ka Mulaika ce kuma ta kiran Rabi'a tana kukan cewar a zo a taimaka mata ka mutu kamar yadda Nuhu ya sanar mana. Hankali tashi siyayen mu ji suka nufi gidanka inda aka tadda ka yashi a ƙasa ba ka numfashi kuma duk an ji maka ciwo a fuska da jikinka kamar da farata ita ma amaryarka jikinta duk jini da jini ne yake biyo mata ta hanci da gefen baki alamar dukanta a kai da wani irin gudu abin da ya faru tun daga su gida zuwa komawarsa ciki ya shiga da masa a take jikinsa ya fara karkarwa muryarsa da ke a dasashe na rawa ya ce duka ita halima ɗin duka ita halima din kuma Kwarai da gaske, don tare ma aka kawo ku asibitin nan sai dai ita tun jiya aka sallame ta bayan dokta ya duba ta sosai. Ta kuma tabbatar da barin ta aka yi bakin ta da fashe, jinin hancin kuma haɓo ne ta. Kai ko an yi yage ka da farata ne aka jijji maka kan nan. Dalilin ka ne dai har yanzu ba su ce komai a kansa ba. Dan jiya ma da ƙyar aka samu ka farfaɗo kusan sha biyun da shi ne suka yi maka allurar barci sai yanzu ne kuma kake farkawa. cikin rawar lips mamakin zantukan yan biyu ras akan fuska, sai buɗe baki zai magana sai dai shigowar likita tare da yayinsa yana cewa komai ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba cuta ta ɗau cuta